Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Mita tamanin da takwas da ɗigo biyar. Mai fama ne. Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya.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 yanzu kuma za mu ci gaba. Idan na ce zan baku labarin irin daddaɗen zaman da ya fara wanzuwa a tsakaninmu da ranar da aka kai ni gidan Anwar zan kwana ina faɗa muku. Ni dai na san cewa kafin a samu miji da matar da suka samu kansu cikin rayuwa ingantacciya irin tamu za a jima. Dalilin faɗar haka kuwa ne wata irin kulawa da soyayya da Anwar yake bani mai girma ce. Baya son rabuwa da ni ko na ƙanƙanin lokaci, baya son damuwata. baya son ɓacin raina yana kulawa da ni fiye da kansa komai ya gani siya min yake yi eh, rayuwar aurena ta kasance mai daɗi da matuƙar kwanciyar hankali yadda anwar ke matuƙar sona haka nima ma nake matuƙar ƙaunarsa da kuma kishinsa a dalilin kishin da nake nuna kan 'yan matan da ke bibiyar shi anwar ya fara baya baya da harkar fim a lokacin kuma ɗaukaka ke ƙara zuwar masa ta ko'ina koyaushe kiran shi ake ya zo za a yi sabon fim da shi amma komai kuɗin da zai samu idan ya ga na ɓata rai bana so to yakan haƙura da zuwa don ya faranta min zuciya kullum yakan ce ya fi son farin ciki na fiye da komai a rayuwarsa abokansa ko kullum muna tare da su kusan kullum suna zuwa gidanmu a nan muke cin abinci wata ran saboda yawan aikin da nake yi don hidimarsu sai anwar ya ce zai samo mini mai aiki ni ko na ce masa ya bari zan kawo 'yar aikin da kaina saboda ba na son ya kawo min wadda za ta riƙa kalle min shi don anwar wani irin mutum ne mai jan hankalin ‘yan mata. Ga Asiya, ga kuma hajiyata, idan ba su manta ba, ni ce da kaina ne wa hajiya waya a kan ta daure ta bar mana Asiya domin ta dawo gidana, ta zama mai taya na aiki. Hajiya ta so ta yi gardama amma mai ta naci har ta mince mini, na riƙa murna saboda yarjewar hajiyata. Asiya ta taso a cikin gidanmu ba uwa ba uba, iyayenta su ne asalin masu aikin gidanmu, mamanta tana yi wa hajiya aiki. babanta kuwa ne yake gadin gidanmu a cikin gidanmu aka haifi Asiya wadda na girme ta da shekaru biyu kacal duk da na girme ta a gidanmu aka saka ta a makaranta ana kai mu tare mahaifina bai taɓa bambanta mu ba kasancewar shi mutumin kirki ne lokacin da mahaifina ya rasu iyayen Asiya sun so barin gidanmu saboda ganin mai gidan ya rasu amma hajiyata ta hana su su tafiya tilas suka ci gaba da zama tare da mu ni dai tun tasowa ta da na ga iyayen Asiya a gidanmu ban san asalinsu ba, sai dai bayan wasu shekaru sukan je ganin gida a can ƙauyensu. Akwai lokacin da suka shirya tafiya ƙauye don ganin gida lokacin muna jarrabawa a makaranta. Tilas ba don sun so ba suka bar Asiya saboda makaranta. Muka sallama da juna wata irin sallama mai karya zuciya saboda nasihar da mahaifiyar Asiya ta riƙa yi mata akan ta yi mana biyayya duk abin da muke so ta yi mana hakan Asiya da rika kuka har suka tafi kamar tana da masaniyar cewa idan sun tafi ba za su dawo ba a labari iske mu na rasuwar mahaifan asiya dukkansu akan hanyar su tafiya saboda haɗarin da suka yi a motar da suka hau mutuwar ta kasance mafi maɗaukakin tashin hankali a wajen asiya kenan ganin ba ta da kowa ba ta san danginta ba ba ta san asalinta ba sau ɗaya ta suka taɓa zuwa da ita kuma a lokacin tana yarinya ba ta da wayo duk zuwan da za su yi a kan duk zuwan da za su yi akan samu wata matsala ta bullo ta rashin zuwa da asiya da kanta hajiya bata san garinsu ba mahaifina ne kawai ya taɓa zuwa lokacin yana raye kuma daman shi ne ya kawo mahaifiyar asiya gidanmu domin su zauna haɗuwar shi da su kuma ta samu asali ne a kasuwa kamar yadda na samu labari inda ya ga mahaifin asiya da mahaifiyarta suna neman taimako da neman wurin zama shi ne ya ɗauko su ya kawo su gidansa ya ba su masauki a lokacin duniya na kwance akwai yarda da mutane ba irin yanzu da komai ya lalace ba Asiya ta ci gaba da zama a gidanmu cikin kulawa amma kullum sai ta yi kukan rashin iyayenta ni da hajiya kullum muna tausarta da ba ta haƙuri da bambaci har zuwa kuma girmanmu babu wanda ya taɓa fitowa ya zo ya ce shi dangin Asiya ne tana zaune kawai tare da mu a matsayin mu ne danginta bayan girmanmu da kammala karatunmu mun yi samari da yawa amma ga masu son Asiya duk wanda ya bincike ya gano ba a san asalinta ba sai ya gudu fafur kowane saurayi ya guji Asiya ga ta dai kyakkyawa amma ta rasa mijin aure har lokacin da na yi dace na samu Anwar kuma muka aure juna garin haka Asiya ta furta mini cewa ta haƙura da aure ga baki ɗaya rayuwarta ta san ko ta yi wata rana sai an goranta mata rashin asali wannan ne sa Asiya ba ta aure ba ta ci gaba da zama wajen hajiyata da na ga ina buƙatar mai taya na aiki sun na roƙi hajjiyata ta bani asiya saboda na yarda da ita na san za ta zauna da ni zuciya ɗaya kuma za ta yi mini duk abin da nake so ba tare da ɓata lokaci ba asiya ta dawo gidana domin fara zama da mu ni da mijina wannan lokaci ummi ta sauke numfashi hawa yana kwarara a idanuwanta tana kallon asiya cikin raunin zuciya ita ma asiyar kuka take yi yayin da dukkansu suka zuba wa ummi idanuwa zukatansu cike da son jin ci gaban labarin a hankali ta girgiza kanta sannan ta ɗora da cewa ba zan ce komai a akan zamana da asiya ba sai barka. ladabi da biyayya tana yi min iyaye ni da mijina ban san wani abu bacin rai ba ta ɓangaren asiya ko mijina zan iya ce muku komai zanzan sai son barka a wancan lokaci asiya ba ta bari mai aiki ko kaɗan a gidan nan komai ita take sosai nake tausaya mata a ƙarƙashin rashin masoya da ba ta da su idan na nuna damuwa ta akan hakan takan ce mini anti alima ki daina damuwa wata rana sai labari ban damu da dole sai na yi aure ba duk da babbar sunna ce daga sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam amma tun da ban samu damar yi ba na haƙura ƙila ta haƙa darar kenan na rasa iyayena ma na haƙura balle wani aure idan ta faɗi hakan takan bani tausayi na ce mata yanzu asiya haka zaki zauna ba tare da aure ba ni dai ina yi miki fatan Allah ya baki miji ki aure kamar kowace mace ta yi karamin murmushi idanuwanta na ci kowa da kwalla ta ce ban dora rai na damuwa ba anti idan hakan shine kaddara ta na karbe ta hannu biyu kuma na gode wa Allah ubangiji na a bisa imominsa da ya wadata ni da su ban rasa sha ba har da wurin kwana duk ban rasa ba hakanan ban rasa sutura ba ya wadata ni da lafiya sannan ya yi mini babbar ni'ima na kasancewa musulma wannan kaɗai ma idan na tuna hakan nakan gode wa Allah na wasu da yawa a rayuwa ba su samu rabin ni'imar da Allah ya mini ba ko kwatankwacin ta ma aure kawai na rasa kuma shi ma na san ubangiji bai manta da ni ba akwai manufarsa akan haka kina da tauhidi a Asiya abin da nakan ce mata kenan yana kallanta a cikin tausayawa ke kuma kina da kyautatawa anti takan mayar mana da martani haɗa da murmushi akan fuskarta tana wasa da 'yan yatsun hannuwanta ire-iren waɗannan maganganu sun sha faruwa tsakanina da ita babu adadi Asiya takan kasance mai yawan godiya ga Allah sarki a dukkan lamuranta na rayuwa da haƙuri da duk wani hali ta tsinci kanta na damuwa tana fawwala wa Allah komai akan yi mata zaɓi na gara rayuwarta gaskiyar magana ina ƙaunar Asiya ƙauna mai girma da zagayawa a cikin jini tamkar jini na haka nake jin ta a cikin zuciyata bani da abokiyar shawara sama da ita a rayuwata duk soyayyar da ke tsakanina da mijina bai san wasu sirrika nawa ba amma Asiya ta san komai nawa duk wata shawara da ita nake yi duk wani abu da ya same ni sai ta sani duk wani abu na daɗi ko akasinsa da ita nake tattaunawa mu haƙa mu binne ba tare da kowa ya sani ba shekara ɗaya da aure na da Anwar amma ko batan wata ban taɓa yi ba Anwar ya damu sosai da hakan, duk da cewa duk da cewa baya nuna mana a fuskarsa, amma tuni na gano yana tsananin son haihuwa, ni kaina ina so na haihu kullum addu'a ta kenan akan Allah ya bani haihuwar. Asiya ke bani baki sosai akan na ya haƙuri komai da lokacinsa. mana cikin wannan hali da rashin haihuwa Hajjar Anwar ta kwanta rashin lafiya ba ta yarda an kai ta asibiti ba, sai dai likita yakan zo ya duba ta a gida. wata rana da zan taɓa mantawa ba rayuwata ranar da komai ranar da komai nasarar buɗewar fejikan ƙaddara ta suka zo a doron duniyar nan ranar da hajiyar anwar ta koma ga ubangijinta da al'asar ɗin ranar alhamis zan yi kiran lokacin da karfe goma na safe sannan na samu kiran hajiyar kira ne na gaggawa wanda ya saka na cikin mamaki tunda da bata taɓa min irinsa ba muka kulle a ɗaki daga ni sai ita ko anwar babu ba kowa kuma ya fuskanci hakan ba sai hajiyar na ji tausayin tsohuwar nan matuƙa gaya a lokacin don ta yi mini batutuwa a kan anwar da kuma lalurar da take damunsa wanda tun da aka sanar mata ba ta ƙara samun wata walwala ruhinta ba tana kuka take roƙona akan ne mata alfarmar zama da anwar a kowane irin hali kar na guje shi akan wannan lalurar tashi da ta same shi domin ba shi da kowa wanda zai dube shi face ni na jaddada mata yawan ƙauna da soyayyar da Anwar yake min ta roƙe na kan duk yadda zan yi na yi mai yiwuwa wajen ganin na ɓoyewa Anwar lalurar da yake ɗauke da ita ba ta sanya sani a ganin ta sanin nasa zai iya gigita duniyarsa da kuma rayuwarsa yadda hajiya ke kuka haka ni ma nake kuka matsananci na tausayin kanmu ni da Anwar maganar ba ƙaramin gigita na ta ba domin duk wani yanayi da Anwar zai shiga tamkar ni ce a ciki kasancewar ba shi da makusanciya kamar ni banda mahaifiyarsa ne kuka da yawa a bisa kaddarar ta afkawa anwar kuma a take na ɗaukar wa hajiya alkawari a kan yarda da dukkan abin da na ji daga gare ta ban san yawan godiyar da addu'a da na samu daga bakin hajiyar ba zan dai iya tunawa a wancan lokacin ta rige hannuwana ta saka mana albarka mai yawa tana kuka bayan wannan sirri da muka yi da hajiya awa biyu a tsakanin jikinta ya rikice. lokacin da likita ya zo ya yi ya bakin ƙoƙarinsa amma abin ya faskara ana shirin tafiya da ita asibiti ne rai ya halinsa tana jikin anwar na kwance kuma tana rike da hannuna da na anwar a nata hannuwa bakina ya yi kaɗan wajen bayyana muku yawan tashin hankalin da muka samu kanmu a ciki musamman ma shi anwar ɗin dan zan iya tunawa a lokacin na sha wahala sosai kafin dukan mutuwar hajiya ya sake shi Damkar wani mace haka ya koma mini wajen rauni da yawan kuka babu abin da nake yawan tunawa sai magana ta da hajiya ashe mutuwa za ta yi shi yasa ta mana maganganu da yawa a ranar kamar ta san ba za mu ƙara ganawa ba idan na tuna hakan nakan yi kuka kuka mai yawa ga abin duniya ya dame ni na rasa da ba zan tattauna maganar tunda ba halin yi da anwar sai kawai zuciyata ta zaɓa mana asiya a matsayin wata zan rika tattauna sirrina da ita na yarda da Asiya a maganar riƙon amana, gara ba dauci, shi yasa na zaɓe ta. A lokacin da na kira Asiya na gaya mata maganar ne cikin kuka da rashin sanin abin yi domin ta bani shawara, bayan na tabbatar mata anwar baya gidan a ranar. Lokacin hajja ta yi wata hudu da rasuwa, kuma da taimakon Allah da yawan addu'ar da nake wa Anwar, ya fara samun sauƙin raɗaɗin mutuwar a cikin zuciyarsa. Asiya ma ta yi kuka sosai, da ta ji kaddarar da ta samu Anwar kuma ta yi matukar tausaya masa har ma da ni Ba bata yi ƙasa gwiwa ba wajen bani shawarwari masu amfani da haƙurƙurtar da zuciyata da kuma ce mini na ci gaba da addu'a Allah yana tare da mu kuma ita ma za ta dage wajen taya mu addu'a na samu sauƙin damuwa sosai a dalilin tattauna maganar da Asiya kuma na ɗauki shawararta wajen sake dagewa da addu'a kan wannan lamari shekaru biyu cif da auren mu wata rana muna kwansani da Anwar yake bani umarni ki shirya gobe za mu je asibiti na tambaye shi shin me za mu yi asibiti sai ka da baki ya ce mini haihuwa nake so halima shekaru biyu da auren mu shiru ba mu haihu ba jiya muke tattauna maganar da su hayatuddin sun ce ya kamata mu je asibiti abin ki ta ko akwai wata matsala da ke faruwa da mu ba mu sani ba tun kafin ma ya kammala maganar gabana ya yanke ya faɗi na rinzaye idanuwa na ina sauki ajiyar zuciya a hankali duk da faɗuwar gaban da na samu kaina a ciki da yadda jikina ya so ɗaukar rawa na yi matuƙar mazayewa ban nuna ba Duk kuma yadda na ɓullo wa anwar akan mu haƙura mu zuba sarautar Allah ido ƙi yayi ya dage akan gwara mu je idan ma akwai wata matsala a tare ta da wurwuri kuma idan ba mu je ba abokansa za su ɗauka bai ji shawararsu ba ne a daren bayan ya yi bacci na tashi ba tare da ya sani ba na fita zuwa ɗakin asiya tana bacci na tashi na fashe mata da kuka ina zayyana mata abin da ya faru ta yi tagumi cikin tashin hankali tana sauraro na har na kammala magana ta daga nan ta sa hannayenta ta share min hawaye na ta bani hakuri da cewa na yarda kawai mu je asibitin babu abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara mana kawai dai kawai dai na dage da addu'a domin ita ce maganin duk wata damuwa ta bani shawarwari akan na raya daren da salloli domin neman dacewa kuma ta tabbatar mini ita ma za ta taya ni domin ba za ta yi bacci ba na ɗan samu farin ciki da jin kalaman Asiya kuma a take na samu ƙwarin gwiwa da samun sauƙi a cikin zuciyata game da ciwon da take sai dan abin da ba a rasa ba na damuwa mun kasance a gaban likita ni da Anwar a safiyar washe ranar Dr. Maude wani ƙwararren likita ne da Adam ya haɗa Anwar da shi Adam ya ba wa Anwar tabbaci akan Dr. Maude ya san aikinsa saboda ya yi da yawa da faɗin ƙasa ba ma jiha ba kuma an yaba masa wannan shi ya bawa anwar ƙwarin gwiwar kwaso ne zuwa gaban Dr. Maude na yi tsuru-tsuru yayin da anwar yake karantawa Dr. Maude matsalar mu cikin damuwa ba tare da ɓata lokaci ba Dr. Maude ya kammala sauraron anwar ya ce ba wani abu ba ne sabo zan muku wasu gwaje-gwaje domin a gane daga ina matsalar take saboda sanin matsalar kamar samuwar rabin maganin ta ne da zarar mun gano kuma akwai magunguna da za mu ɗora wanda yake da wannan matsala tsakaninku a kansa na fahimci anwar ya ji daɗi sosai da hanyar murmushin da ya kasa barin fuskarsa a gabana ya yi wa likitan kyautar kuɗaɗe masu yawa sannan muka yi sallama akan gobe za mu dawo domin a yi wannan gwaji idan na ce muku na yi bacci a wannan daren na yi ƙarya zuciyata cike take da fargaba da tsoron abin da zai je ya zo bayan gwajin nan matakar tausayin anwar nake ji na ta inda zan bullo masa wajen ganin ba a yi wannan gwaji ba a wannan rana ma bayan ya yi bacci na sake tashi na ziyarci asiya kuma na karanta mata matsala ta da damuwa ta cikin raunin zuciya da kuka kamar kullum dai haƙuri ta bani tare da ƙarfafa min gwiwa sannan ta mana maganar na ji daɗi tare da jin ƙarfin gwiwa cikin zuciyata me take cewa an ta halima ba lallai ne maganar Hajjiyar yallaɓai da ta faɗa miki a kan shi ta tabbata ba gobe duk ita ma likita ne tabbatar mata ba ƙirƙirar ta bane ba amma dai ki sani faɗar likita ba faɗar Allah ba ce Allah yana iya sauya komai a duk lokacin da ya so kuma muna fata da addu'a akan ya sauya kadar yallaɓe daga mummuna zuwa kyakkyawa ke dai kawai ki riƙe Allah da kuma addu'a wannan magana ta Asiya ta zame mani tsani wajen samun farin ciki da yayewar damuwata. a washe gari kuma Dr. Maude ya yi mana duk wasu gwaje-gwaje bayan ya kammala ya ba mu sati biyu domin mu dawo karɓar sakamakon gwajin muka dawo gida ni da Anwar muna ta addu'a Allah ya sa sakamakon ya kasance kyakkyawa a gare mu na ci gaba da ƙarfafa zuciyata da yawan yin addu'a shi ma Anwar yana yin addu'a sosai kuma abokansa ma suna yi mana addu'a tare da fatan alkhairi a duk lokacin da suka zo gidanmu duk lokacin da na samu kaina a cikin rauni ko damuwa Asiya ce gwana wajen bani shawarwari da kwantar mana da hankali ko mahaifiyata bata san damuwa ta yadda Asiya ta sani ba a hakikanin gaskiya tun a wancan lokacin Asiya ta zama wani bangare na jikina tsakanin sati biyun nan da Dr. Mauda ya bamu soyayya da Anwar kamar an ƙara haɓaka ta kulawa sosai yake bani kamar ya cinye ni riri ta ne yake tamkar ya haɗiye ni ni kuma yana tausaya masa game da ƙaddararsa a rayuwa duk da ina addu'a Allah ya sauya ta zuwa kyakkyawar kattara. kwana biyu ya rage mu koma wajen Dr. Maude muna zaune a falo ni da Anwar muna ta hirar mu kai na kwance muna zaune muna hira ina kusa da shi Asiya ta sallama ta shigo hannayenta ɗauke da dambun nama da lemon abarfa tana shigowa ni ƙoƙarin na miƙe na je na tarota Anwar ya hana ni ya ce in zauna da na ji baki ɗaya ban ji daɗin hakan ba saboda idanuwan Asiya kunyarta nake ji ina kuma tausaya mata a rashin auren da bata da shi na san za ta ji rauni a cikin zuciyarta idan ta ga irin kulawar da yawan soyayyar da Anwar yake nuna mini ta shigo kanta sun kuye ta ga da Anwar ta ajiye kayan hannunta ta juya sume sume ta bar fala tana ficewa gaskiya yana matukar tausayawa Asiya yayin da shi kuma ya ce me dalilin ki na tausaya mata na ce ina tausayinta ne saboda rashin aure da bata samu yi a rayuwarta ba menene aibin Asiya ne me ta rasa wanda maza suke gudunta haka na ambata hakan fuska ta cike da jimami da tarin damuwa asali shine abin da Asiya ta rasa Halima da dokar da kai na ƙasa ta babu dadi ko kadan. zuciyar tawa tana yi mini tilawa rashin sanin inda dangin Asiya suke ba shine ke tabbatar da rashin asalin ta ba amma me yasa mutane suka kasa gane hakan Anwar ya kura min idanu sannan ya saka min wani murmushi ya ce ki daina yawan damuwa akan lamarin Asiya fa kowa na duniya da kike gani da irin tasa kaddarar idan Allah ya rubuta za ta yi aure za ta yi fa har nawa Asiya ma take da kike wannan damuwar dududu nawa ta suke da zaka idanuna a cikin nasa ina juyawa na ce haka ne yalla bai amma dai ina son kai min wata alfarma yace to ina jinki a irin alfarma ce yana dire tambayar na amsa masa da cewa a cikin sa'adan muktar dini A da dini B me zai hana mu dauki daya mu haɗa shi da Asiya ina ganin idan muka ƙulla soyayya tsakanin su za ta kai su ga auren juna kuma za mu samu lada a kan yin haka ya girgiza kai murmushi da ya bar kan fuskarsa ba ya ce koyaushe suna zuwa gidan nan suna ganin Asiya tunda kika ga su taɓa nuna mata alamun soyayya ba babu son ta a ransu ba zan saka su tilas su yi abin da ransu baya so ba ina tabbatar miki ma kowanne a cikin su yana da budurwarsa da yake so ni da abin da nake so da ke kawai ki ci gaba da yi wa Asiya addu'a ni ma zan tiya ki kina nan zaki ga mijin Asiya ya fito wanda ki taba zaton za ta samu kamar sa ba insha Allah na yi murmushi na ce to Allah ya tabbatar da haka zan yi murna ku sosai ya yi murmushi tare da rintsa idanuwansa ya ce kina ta zancen Asiya ni kuma kin manta da yunwar da nake ji ko ki tashi ki bani dambun namun da ta kawo da rage yunwa kafin a kammala abincin da tashi ina kirkira dariya yana ce masa to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 a yi tambaya da laifi ta mutu amma ta take mikiya domin ni na sani wata ya yafi na rijiya